بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القزويني رحمة الله عليه في كتابه مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي الأربعون من شعب الإيمان tafiya da bakwai to yanzu muna mun za mu tashi na arba'in gida na arba'in daga cikin gidajen da idan mutum ya tattara su za su sa imaninsa ya zama kamili imaninsa ya cika تحريم الملابس والزي والأواني وما يكره منها حرمت تفافي فأما ننشوى تحريم الملابس تحريم بعض الملابس حرمت وسكاية والزي دكما ونينين تفافي إن أنشي الزي أقوي الزي المدرسي kayan makaranta ke akwai aziyul jundi akwai kayan sojoji ko al'azziyu la'askari ko azziyu shurti abinda da wani ya sa za a ce uniform shine azzi mun gane abinda da an gani za a gane cewa wani dan kaza ne shi yasa suke da ziyul azhar ko kayan da wanda suka yi azhar suke sawa wata riga haka da wani rawani da wata hula ko to shine zai wal awani da kuma haramta wasu kayayyakin amfani na gida al'awani jam'u aniya wa ma yukrahu min hada abinda shi bai kai matsayin makaruhi ba bai kai matsayin haramun ba afwan amma makaruhi barinsa shi yafi amma idan mutum ya aikata ba za a ce kuma ga alhakinsa a wajen Allah ba to taka tsantsan game da wanda yake makaruhi da kuma nisanta wanda yake haramun in mutum ya barsa to yana cikin imani in mutum ya tabbatar da wannan to ya ɗauki shu'uba ta ta arba'in cif daga cikin shu'abul iman in ya haɗa da sauran da yake da su to ya samu wani ɓangare na imani wanda yake mai ƙarfi لحديث أنس بن مالك في fi من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة saboda hadisin da ke cin sahihani daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace man alharira fi duniya din namijin da ya sa alharini a duniya falan yalbasahu fil akhirati to ba shi ba sa shi a lahira sannan kuma dama Allah ya siffanta kayan yan aljanna hariri wa libasuhum fiha harir tufafin yan aljanna alhariri to mutumin da ya rika sa shi a duniya alhali annabi sama ya haramta me illa haramta sa alharimi libasu shuhrani yana da tsada in mutum ya sa shi kila a gari sai a ce mutum ɗaya zai iya siya ko mutum biyu ko mutum uku saboda idan ya sa shi kaɗai zai zai fito a gari libasu shuhuran ne ita ce illa da ta sa aka haramta eh, alhari amma su mata an halatta musu su sa saboda su awa man yunashsha'u fil hilyati su Allah ya halice su ƴan ado ne su ya halatta su mata su sa sannan namiji ya halatta a yi masa ado da shi a jikin tufafinsa abinda bai wuce faɗin yatsu hudu ba faɗin yatsu hudu haka ya halatta a yi mutum aiki da shi a rigarsa a ɗan sa mushi, shi irin balle zamani ne na kala-kala yanzu ko? Eh, to sai mutum a sa masa a ɗan yi mishi kwalliya da shi a tufafinsa wannan ba laifi ba ne amma mutum ya sa shi a matsayin wando ko ya sa shi a matsayin riga wannan haramun sannan alharini ya kasu gida-gida akwai mai kaurinsa akwai mai laushi kala-kala haka yake sannan asalin alharini sun ce ana samun sani daga dudatul qazzi wata wata tsutsa ce da ake ce mata alqazzu ita ce take take take bayan gida duk shirmu duk duniyar ma gaba ke tsakanin bayan gida ne da miyau fa ake rayuwa akai ka sha zakin zuma miyau ne amai ba zuma ce take yin amai shi ke sai mutum ya ta sha yana jin daɗi sannan kuma ya sa alhari alharini alharinin nan bayan gida ne na tsutsa dudatul qazi shi alharinin nan daga cin fa'idojinsa akwai ciwon ciwon kirci aljarab ko kuma kwankwata idan mutum ya zama yana da su don aka sa masa sai ya warke kun gane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da aka je wani yaki ya ba da dama a Zubair ibn al-Awwam ko ya sashi domin ya warke Ko amma haka nan mutum ya sashi a matsayin kawai ba babi na zarura ba kawai saboda ado da jin daɗi yana namiji to Allah ta'ala haramta masa ba zai sa a ranar gobe alkiyama ba kaga duk abin da aka ce ba za ka sashi a lahira ba to kaga yana nuna haramun ne ke wa hadithu hudhaifata radiyallahu anhu la talbasul harira gashi ma umar ga hani annabi sama yace kar ku sanya alharini walad dibaja sannan kar ku sa dibaj dibaji alharini ne wanda yake ghalif mai kauri wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi sannan kar ku rika sha daga cikin kofin da aka yi shi da zinariya shi ma nau'i na alfahari wal fiddati da kuma azurfa wala ta'kulu fi sihatiha sannan kakkuce daga akushi kwanan da aka yi shi daga zinariya ko kuma azurfa fa inna lahum fid dunya domin na kafare ne a duniya wa laku wa hiya lakum fil akhirati ku ku na ku ne an je lahira sai kun je lahira za ku sa kayan ku amma a duniya ka kusa a yi haƙuri sai an je dama duniyan nan ba daru makamin ce. Hmm. ita daru amalin ce وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال Allah madaukakin sarki kyakkyawa ne kuma yana son kyau shi daga cikin sunan Allah akwai aljamil Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau alkibru batarul haqqi wa ghamtun nas abinda ake ce ma girman kai shine batarul haqq shine take gaskiya amma mutum gyara ya ki ɗauka. a masa nasiha ba zai ɗauka ba duk inda gaskiya take shi baya tare da ita alama ta girman kai ta farko kenan wa ghamtun nasi sai kuma rena mutane rena mutane ganin kafi kowa kai kawai kai isa shi ne ko kuma sai wanda kilas ɗinku ne ajin ku ɗaya da shi sannan shine kake girmamawa domin duk yadda mutum ya kai ga girman kai to za ka ga akwai kuma wanda yake rufina maka eh gaba da gabanta da aljanni ya taka wuta to idan aljani ya zo yana taka masa in ya taka wuta zaka ga ya tsorata zai sha zai sai yayi ihu to to masu girman kai ma zaka gansu suna da wanda suke girmamawa to kada mutum ya zama haka ka girmama duk dan adam a matsayinsa na dan adam matakin farko kenan sannan in yana da wata khususiyya ta taqwa ta musulunci ta imani to ya karu amma duk dan adam ga baki dai Allah ya ce wa laqad karramna bani adam duk dan adam in ka ganshi ka girmama shi tashin farko kenan asali ce sannan yana samun wata daraja da fifiko idan ya kasance mai imani mai takawa daidai gwagwadon abin da ya bayyana a gare ka sannan kuma da ilimi amma duk dan adam in ka ganshi ko dan karamin yaro ne ka bashi matsayin sa ka bashi hakkin sa kada ka rena wani kuma rena wani shi ke jawo mutum ya walakanta sai ka kai girman kai shi ke jawo ka walakanta ba na ba ku labarin eh, farfesa ba farfesa da ya shiga jirgin ruwa ya shiga jirgin ruwa shi nan aka zo aka aka rubu aka ya ba da kudin fito sai ya ce mai fito ba ni receipt ya ce ba ni receipt me fito ya ce me receipt ya ce hala ba kai boko ba ne ya ce wallahi ban yi boko ba ya ce ta ka rayu a banza ka mutu a banza in ji furofesa yi shi ba yake masa fito ba. ana cin jirgin ruwa shi yake masa fito yana tuka jirgin ruwa ya biya kuɗin fito wai sai an ba shi rasift shi kuma mai fito ya ce shi bai san rasift ba shi ne sai furofesa ya ce masa to ka rayu a banza ka mutu a banza tunda ba yi boko ba shi kenan aka ci gaba da tafiya shi dai abin nan fasar raha yusuf fi nafsi wa lam yubdi halahu haka haka haka haka bai fito yayi aka ci gaba da tafiya ana cin tafiya ai kawai sai sai jirgin ruwa ya fara tangal tangal iska iska ta fara canzawa ana son ta gaba sai tana yoyon ba shikenan teku kufa ta rikici mai fito ya miƙe ya ce jama'a Allah ya aiko da wani abu abin damuwa saboda ka yanzu kowa ya ta kanshi saboda ni kaina na tabbatar da wannan jirgin ruwa ma a tara shi zai saboda ka yanzu kowa ya ta kanshi sai kawai sai kowa kaman kwado ko kifi kawai sai a ga mutum tsimbul ya fada kawai yana ta iyo yana ta iyo sai aka rage daga farfesa sai mai fito sai farfesa ya ce ma mai fito to yanzu ya za a yi sai ya ce baka iya ruwa ba ne ya ce wallahi ban iya ruwa ba ya ce a a a ka raye a banza ka mutu a banza shikenan tsub sai ya ci ma kawai ya tsumbula aka ba farfesa jirgin ruwa ya gama tangal-tangal da shi ya gifar da shi ya mutu a banza ya za ka ce mutum wai raye a banza ya mutu a banza malami ne kuma ya kawo wannan a cikin hikayen kaifafa zukata wani littafin sa da ya rubuta shi na tarbiyya to kaga shine wannan to da kakkare na jama'a shine ghamtun nas wani yana ganin wani sai ya rena shi wani ma an ka ganshi kawai tara rajulan nahifa fatazdari wa fi aswalihi asadun hasur shi sai kaga mutum dan fake fake fatazdarihi sai ka rena shi wafi aswajihi asadun hasuru amma a cikin tufafinsa zaki ne shi kai baka sani ba amma ka gani kuma sai ka rena shi wa hadisi abi burda ta radiyallahu anhu fi sahihaini qala akhrajat ilaina aishatu kisaan mulabbadan nana aisha radiyallahu anha ta to me fikihun wannan hadisin inna jamilu jamilun yuhibbul jamala a tufafi ba a son tufafin da zai jawo maka alkibru wanda shine ne nas abin nan batrul haqqi wa nas domin ana gane girman kan mutum a tufafinsa shi yasa ai a wani hadisin yace la yanzuru Allah ta'ala ila man jarra thawbahu khuyala'a suna da alaka da wannan yace akhrajat ilaina Aisha kisa'an mulabbadan nana Aisha radiyallahu anha ta fito mana da wani tufafi mulabbadan wanda yake mai kauri shine mulabbad wa izaran ghalizan sannan kuma da izari in sun ce kisa'i suka hada shi da izari to suna nufin kisa'i a matsayin rida'i kenan duk da cewa lafazin kisa lafazi ne a lafazi ne gamanne in an ce kisa kayan da suka rufe maka jiki kawai ko to amma in sun ce kisa sai suka ambaci kuma izar to suna nufin kisa'in nan yana matsayin me yana matsayin ridai wato tufafin sama izari shi kuma me tufafin ƙasa mun gane sai take cewa fa qalat qubida rasulullah sallallahu alaihi fi hadaini annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi ransa ne a cikin waɗannan kayan kaga kaya a wajen balarabe kaurin tufafi nau'i ne na talauci kun kana magana kaurin tufafi a ce ka sa kaya masu kauri to alama ce yadi bai ne a hani amma yadi mai laushi wa ɗauran taktashi linar riyakin nan da mai da ya faɗa muku wa taratan taktashi linar riyashi ka masu taushi to shine alamar jin daɗi a wajen balarabi amma kaga kaya mai kauri to alama ce ta damuwa kamar yin kayan da ake sama eh, yan gidan yari kaka ne mai kauri sa su daɗe su shekaru da shi har wani ma tun an ba shi Allah shi kyauta har ya fita ba za a canza mai wani ba sannan da irin kayan da ake sa a lab wanda ko da wani kemikal ya zuban musu ba su tari suke yake lalata su da wuri ba ko kaga masu kauri ne da kayan da ake sa ma leburori leburori suke sawa ka kalli za ka gansu masu kauri yadi mai kauri to shine abin da ake nuna ana nufin tawazu'in annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sanama kaya masu sauki yake sa al-imam al-qayyim a cikin zadul ma'ad da ya kulla babi babun fi hadihi sallallahu alaihi babun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil libas ce manzo Allah sama yana sa kayan al'ummar sani kayan da al'umma su suke sawa shi yasa annabi ya sa kaya waɗanda aka yi su min al-kitani wa min al-qutni wa min as-suf da annabi na sa su duk kayan da al'umma suke sawa to irin su yake sawa wannan kuma yana cin hikimar zamantakewa a cikin al'umma ka sa irin kayan da al'umma ka take sawa kakka fita daba wa hadisi abdullahi ibn umara fihi ma ai fi sahihai ne kenan la yanzu Allahu ta'ala ashe ga mashi nan Allah ba zai yi dubi duba na rahama ba yawmal qiyamati ranar gobe alkiyama ila man jarra thawbahu khuyala'a ga wanda ya rika jin tufafin sa yana mai girman kai kayan da zai sa su sai ya kara masa ga iyaka abin da zai isa sai ya kara masa kaga wani yana ful ful ful ful a cikin wando da kasan tantabara kawai saboda isa kamar tantabara ai kun san da wandan tantabara yake ai wannan wandan nata wanda ba ta rabuwa da shi sai in ta tafi lahira to haka za ka ga mutum wandan shi ya kace kaca da kazanta kuma yana jin ba komai bane bai jin ya wani abu da ka Allah shiryatar da mu Allah ya gane da mu